الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah tabaraka wa ya sake dawo da mu wannan darasi na almiskul asfari sharhi na adillatul akhdari muna shafi na arba'in kuma za mu dora ne akan darasi na ashirin da hudu insha Allah za mu dora ne akan babin wa an yuhibba wa da lahu kafin mu ci gaba akwai tambayoyi Ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta shine mutum mutum ne yake barin sallah daya a rana da gangan shin sauran wadda ya yi suna karbuwa ko kuma dai to gaskiya wanda zai bar sallah guda daya kuma da gangan to ba ma a karbi sauran ake magana ba maganar shine ta ya kafirta don da gangan ya bari kuma shi ma abin da ya rubuta da gangan ne wanda duk zai bar sallah da gangan to ya kafirta hadisin annabi ne yake magana ba ne ya ce al'ahadun lafi bai nana wa bai nahu abinda ke tsakaninmu na alkawari a wajen allah da mu da su waɗanda ba sa sallah ke ya ce asala ita ce sallah man taraka wanda ya barta da gangan annabi ya ce faƙali kafara ya kafirta ba maganar wani yanzu wai sauran wai an karba wani don watakila yana son a ce masa an karba zai ci gaba da barin daidai kenan saboda sakaci man tarakaha faqad kafar annabi ne yake magana wanda duk ya bar ya kafir inda malamai za su maka uzuri ya zama ba da gangan ba amma fa da gangan to me da harka da Allah don Allah ne biyayyar da abu kabar sallah da gangan da gangan ba wanda yake barin sallah daya a rana da gangan haka kai rubuta yanzu wani sai Allah ba tsokalar Allah ba ka ce kabar masa sallah kuma da gangan kana gaya ma Allah na bar maka sallah kuma da gangan na bar maka sallah to ina jin ko mahaifinka ne yasa ka yake ka bari ka zo kace masa da gangan na bari me kake tsammanin za ku ba ko ya banta kai ba kana ga wa babanka ne wallahi da gangan na bari baba kana jin ya za ku yi dan Allah dan annabi ku yi ma kanku hukunci mutane su daina wasa da wannan abu da gangan annabi ya ce ya kafirta a inda ake magana shi ne wai ana karɓar sallolinka ka yi sallah kana shan giya ka yi sallah kana zina irin waɗannan ne ya kamata ka tambaye mu shin sallolin nan naka kuwa an karɓa nan kan yanzu ba maganar karɓa ba ake ba magana ake ka dawo cikin musulunci tukuna ba a karɓe ka ba tukuna shi ne iya gaskiyar da za mu gaya maka don wasu matasa suna da wannan suna kallon kamar ba komai ba ne mai riyadu salihi na sharhul kusaimi ne yake cewa idan irin wannan 'ya'yan suka mutu kada ubansu ya gayyaci kowa musulmi don ya zo ya musu sallah ya in kuma har ka gayyata ka rufe baka gaya wa musulmi ba to ka ci su kuma za a tambaye ka alahira da haka sallah ba abun wasa bane babu abin da ya bambanta ka da kafiri sai sallah shi kafiri baya yi kai kuma kana yi shine kawai amma dan musulmi ya zo yana tambayarwa yana barin sallah da gangan da gangan fa jama'a ne abun mamaki yake bani sai ya ce maka da gangan ya bar ma Allah sallah yanzu ko gwamnatin da ta sa doka misali kawai sai ka ƙi yin abin sai kuma ta tambaye ka cewa da gangan na ƙi shi kenan sai a kyale ka dole sai an koya ma hankali man ha wanda ya bar ta da kafar annabi ne yake magana ni ba ni ba ya kafirta wanda duk ya bar sallah da gangan kuma ba guda ɗaya ba guda biyu daya idan ka bari da gangan to ka kafin shi don haka a gyara kuma ya ci gaba da tambaya malam ya ake shin ya ake wankan janaba bayan ah, dukan ba kana wankan janaba muke ba kana ana magana ka dawo kuma kana magana ba Eh? eh tambaya ko da ke yana yi wa kana iya yi wani tambaya ba kansa ba ne malam shin yaya ake yin wankan janaba to ban gane wani. to sani ba ko ya iya karatu ya fi iya karatu ya duba amma dai ni ban gane rubutu san rubutun su na gwaninta ne wanda rubutun da ba ya isar da sako ke ta wani kalmashi kalmashi wadda a cikin ka'iya kuma duk kalmashi kalmashin ya kasa isar da sako idan rubutu ya kasa isar da sako bai yi amfani ba ko ya amfani babu wani ce assalamu alaikum Allah ya tara wa malam nisan kwana da kima da da imani amin tambaya na shi ne ina son in san falalar suratul fatiha na gode to suratul fatiha sura ce mai girman gaske cikin surorin alkur'ani wasu malaman ma suka ce a suratin fil qur'an ita ce mafi girman sura a cikin duk surorin alkur'ani ta fi kowace girma ba yawa a wajen wasu malamai dalilinsu ko suka ce saboda tsabar girman suratun fatiha da falalata ya sa kowane musulmi a duniya sai ya iya ta kuma sai ya karanta ta a sallar saboda girmanta saboda kuma falalata don haka dole sai an karanta ta a cikin kowace sallar shi sa akwai surori da yawa na alkur'ani wanda za ka iya samun musulmai da yawa ba su iya su ba amma da wuya ka samu musulmin da bai iya fatiha ba wannan ku aidan girman ta ne dan darajarta da kuma irin falalarta darajar da take da ita na biyu shine rukunun ce ita min arkanin sala ita rukuni ce daga cikin rukunin sallah don haka har in mutum ya batta da gangan to ana ganin bai da ma saboda ya bar abin da yake rukuni na hudu malaman suka ce hiya munajatul abdi baina ba munajat al abdi wa rabbi babu wata sura da kake karatunta take nuna maka kana hade da ubangiji kamar suratul fatih domin ita ce in kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah sai ya ce maka majjadali abdi bawa na ya gode mu ar-rahman ar-rahim zai ce ka masa kirari malik yawmiddin zai ce maka ka masa jinjina da kambamawa iyaka na'budu sai ce maka wannan shine alkawari tsakanina da kai ni kadai zaka bauta ba ihdina siratal mustaqim Allah ya ce to na baka abin da ka roka na kana neman shari'a babu surar da ta sabu wannan duk cikin alburani sai surar fatiha da haka tana da girman falala da yawa sannan sannan na biyar waraka ce ita ana kiranta da suratul ruqiyya ma'ana surar da ake karantawa mara lafiya ya samu waraka wannan duka kuma ita ce surar da ta zo da afdalud du'a surar da ta zo da mafificiyar addu'a duk cikin alkur'ani babu surar da ta zo da mafificiyar addu'a kamar suratul fatiha ita ce ihdina siratal mustaqim ka shiryar da ni hanya madaidaiciya wannan addu'ar ta fi kowace don babu abin da ya kai shirya daraja sai ka samu shirya kake iya sallah da sauransu shi yasa daga cikin sunayenta ake kiranta da fatiha mabudin alkur'ani daga cikin sunayenta ake kiranta da ummul qur'an uwar alkur'ani daga cikin sunayenta ana kiranta as-sala wato surar ana kiranta da wannan sallah don ita kanta ita ce sallar in babu ita ba sallar ana kiranta kuma da asas wato tushe ita ce tushen ɗoruwar sallar wannan duka daga cikin sunayenta ana kuma kiranta da shafiya gaban sura akwai kirari ma Allah a ciki akwai kirari akwai addu'a a ciki akwai neman tsari da sharri a ciki sannan ana kiranta da wato suratul du'a ana kiranta da sura ta addu'a ana kiranta kuma da suratul kafiya wadda ta isa komai ta game maka komai ana kiranta da ummul muhammad duk sunan surar fatiha ne uwar godiya ana kiranta da suratul shukr surar godiya duk waɗannan daga cikin falalolin surar fatiha ne sannan aka ce akwai darussa na tarbiyya a ciki ibn al-qayyim ya yi maganganu cewa sura ce wacce take ba ɗan adam tarbiyya wurare daban-daban ita ce in an yi karatunta ko mutane sun kai miliyan guda in an zo ƙarshen da sai sun ce amin banda ita ba sura da ta samu wannan ko akwai ita kadai ce in ka karanta ta cikin jama'a sai kowa ya ce amin mai yasa saboda girman addu'ar da yake cikinta surar Fati. shi yasa ibnu kayyim yace awwaluha rahma wa wasatuha alhidayah wa akhiruha an-ni'mah surar fatiha farkon ta rahama ce saboda alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman wa wasluha al-hidayah tsakiyar ta kuma hidayah shine shiriya ihdina siratal mustaqim karshen ta kuma ni'ima siratal ladina an'amta alaihim karshen ta ni'ima ce wannan kadan ne daga cikin mumayyizat na surar fatiha da ta bambanta kuma da balagar ta za mu fitar da zai ishe mu darasi a nan har mu tashi balagar ta idan mun ce za fitar da shi a ciki amma galibin ku da yake ba harshen larabci mutane suka karanta ba kuma su damu da shi ba za mu bar balagar ko za ka yi magana <laughs> na nan na jin ka wallahi wannan ka bar ma masu jin harshen larabci ko tun da dama falalar ya tambaye mu yana son ya san ta to wannan dai kaɗan ne daga cikin falalar surar fatiha sannan akwai asirai na surar fatiha su ma ba za mu faɗa ba tun da ba a tambaye mu su ba falala to aka tambaye mu to asiri kuma za mu bar mata ita surar sai ranar da wani ya taɓa mu za mu wuce <laughs> kazan kowa yana zan yi jini ne wannan jarumu koma tsangaya wallahi in kana so sai ka nemi bara dan kai baka san ma baran ba yawa to mu da yake ahalin tsangaya ne in kai bara za mu buɗe ba kai bara ba za mu zauna da asirinmu sai ran da ka taɓa mu <laughs> Allah ya muku albarka eh, za mu ci gaba da karatun sharhin ahadari a inda za mu dora shi ne alhubbu wal billah so da fushi akan addinin Allah mai ahalar yayi wannan kan labarin wa an yuhibba lillah ko wa yabghudu lillah ko fillah son ka ya zamanto dan addinin Allah yayyarka ta zamanto dan addinin Allah wa an shi ne ya yaso wa ya yabghuda yaqi ko ya fushi lahu dan Allah sharhuwan wal wato sharhi sharhi akan abinda nasir mai ahalar ya faɗa na'am Alfabuwar hubbu wal ya ce so da ƙi su zamanto dan addinin Allah ne mutum yana son abu yana kuma ƙin abu da so da ƙi duka ina ne mahallinsu a jikin ɗan adam a zuciya ko zuciya tana son abu tana kuma kin abu shi musulmi a mizanin so da ƙiyayya duka su zamanto a kan mizanin da Allah yake so kana son wannan abun eh saboda Allah ya ce a so shi ko kuma ya amfani da shi don haka nake son wannan kwa zai shiga ɓangarori na rayuwa iri daban-daban zai shiga auratayyarka zai shiga siyasarka zai shiga kasuwancinka zai shiga mu'amalarka cikewarka da duk abubuwan da ka sani za su iya abin zai iya shigowa ciki ya zamanto a kowane ɓangare ka samun kanka za ka so shi ne don Allah za ka so shi ne don addinin Allah za ka ƙi shi ne don yaƙi Allah za ka ƙi wannan abokin fushi da shi don baya san Allah to soyayyar mu yanzu haka take tafiya kuma ƙiyayyar mu a haka take tafiya to akwai magana bari mu ji ma da fi shi wannan so da ƙiyayya ne kuma a yi shi don allah min ke oral islam min ke oral islam yana daga cikin ƙololuwar tabbacin addini ƙololuwar tabbacin addinin ka kai da kake so don allah wannan yana nuna tabbas kana yin komai ne don addini ba kana kin komai kuma don soye don gabar ka ba kana son wannan abun saboda Allah ma'ana ko ɗanka ko matarka ko mahaifinka ko mahaifiyarka in ta zo da abin da ya saba ma Allah to za ka ƙi wannan abu shine dan Allah ba don girman wani ba sa mu ɗauka yanzu wasu za ka samu iyayensu suna shan giya allah sauke sai babanka ya ce kuma yana son a sayo masa giya to ga allah ga babanka wane za ka yi inda allah kake kauna kuma kake so to ba za ka iya saba ma allah ba akan wannan saboda Allah karare ya faɗa la ba'ata li makhluqin fi ba biyayya ga wani halittacce a cikin saba ma wanda ya halitta shine Allah wanda ya halitta ba za a bi wani mutum a yi masa biyayya kuma sai a saba ma wanda ya halitta haka kuma son da za ka so abin da duk kake so ya zamanto son na Allah ne ba dan wani abu ba kana son wani dan musulmi ne don yana riko da addini don yana biyayya ga addini ba wai a'a dan kudinsa ba ba dan mulkinsa ba ba dan matsayinsa ba ba dan iya maganarsa ba kana sansa ne dan yana kan tufarkin Allah ranar da duk ya sauka akan tufarkin Allah wannan soyayyar za a neme ta a kana kin mutum kuma da saboda bai addini sai kuma ya shirya iya zamanto mai riko da addini to waccan kiyayyar sai a neme ta a saboda wannan ita ce so don Allah kuma ita ce kiyayya don me to samun wannan azuciyarka yana daga cikin ƙoran islam ƙololuwar ka dafa matakai ka taka mataki na addini. ka taka ƙololuwa amma inda soyayyar ka gan yana da kuɗi soyayyar ka gan yana da matsayi soyayyar ka gan ana yayi duk wannan ba addini ba ne ba zai amfane ka ba ban sani ba ko an gane saboda haka duk wannan ba zai amfane ka ba sai ka yi shi danwa فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن مسعود أي أرى الإيمان أوثق قلت الله ورسوله أعلم قال أوثق أرى الإسلام الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان إلا إذا كان حبه في الله ولله فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري أحمد مسلم جسم بيتر دون عبد الله بن مسعود daga wajen aka karɓo wannan hadisin ya ce da kaltu alad nabi na shiga kan annabi sallallahu faƙala sai annabi ya ce ya fi na masa'ud ya kai ɗan masa'ud Oral islam ausaf wace igiyar musulunci ne fi tabbas wace igiya ce daga cikin rukunan musulunci fi tabbas wace ƙololuwar ce daga cikin ƙololuwar musulunci tafi tabbas wani mataki za ka taka a harkar imani a ce ta fi tabbas ƙultu ɗan masauri ya ce sai na ce allahu wa rasuluhu alam allah da manzansa su suka sani saboda su sahabbai ba su zarfafi saboda wanda yake tambayarsu ya fi su ilimi shi yasa in ba jarraba ba ne malamin yana koyarwa ko yana tambaya kai shiru ya fi masa sauki sai dai ya nuna saboda kai kwasa kake a gurinsa don haka ilimi a gurinsa ya fi an gane shi sa annabi in yi tambaya a gaban sabai shi su ce Allahu wa rasuluhu a'ala saboda amsar da annabi zai bayar ta fi ta kowa su sahabbai ko da ma sun sar amsar annabi ya tsaya sai an ba da amsar to sukan kalli na gaba da su ne na gaba da su sun yi magana in ba su yi magana ba su ma ba za su yi magana ba misali wata rana annabi yana ga wani ana cikin majalisa sai ya ce wace bishiya ce ta fi kama da mumini ko kuma mumini da wace bishiya ya fi kama sai kowa ya shiru dan abbas wa abdullahi bin umar suka ce duk muna da amsa amma saboda ga abubakar bai yi magana ba ga umar ma bai yi magana ba ga waye bai yi magana ba suka ce mu ba za mu yi magana ba saboda ladabi amma za ka ga ga manya-manyan malamai sai ga wani yaro ya zo da yan soye ta soye zai wa mutane addu'a da bakin mai ma a jikinsa duka da daga garejin da ya taso wallahi malam mun raka gawa a makabarta ga shehidan malamai wani yaro da bakin mai a jikinsa wai sai yana cewa wai zai sha gaban malamai, yana gaya muku su yi salati eh, na ce masa kai amma dai watakila ni ma dai na fi ka eh, eh na je ni kuma duk waɗannan sun ne ni amma ban yi magana ba sai kai ne yanzu kai wani lafuza kake ne a yi haƙuri a kashe mana wayoyin nan na na ce yanzu waɗannan shehe na malaman duk sai ka sha gaban su. ina ma su ce su a yi salati kai ka rinka cewa amin kuma wani ya yi jika ma da shi a gudun jika shi zama lokacin ba ku moran abubuwa yanzu inda za a zo da gawa a kowa zuwa zai yi tsaye to ka bar malami mana ya yi don ka koya ma amma ba za ka yi ba wani. sai ka zo sai in ka yi ce ba haka ba ne to ka tsaya mana in yayi sai ka koya ko kuna ganin ba haka ba kuna ganin kawai a bar su ta yi to kaga shi abubakar yana zaune bai ce kuma ba umar ma bai ce kuma ba abdullahi dan abbas yace ni na san bishiyar amma saboda ba su yi magana ba sai ni ma ban ce komai ba saboda ladabi to annabi yayi tambaya yanzu wacce ce daga ciki ta fi zamantowa tabbas qultu abbas dan masa'udu sai ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su suka sani qala sai annabi yace awsaqu ural islam kololuwar musulunci mafi tabbas shine alwilayatu fillah ka miƙa wilayarka da Allah ka tattara komai na ka kai na Allah ne komai da ka sani duk komai ba za ka yi ba sai Allah ya ce ka yi ba za ka bari ba sai Allah ya ce ka bari ba za ka ci ba sai yadda Allah ya ce ba za ka sa ba yadda aka ce wannan miƙa wilayar sai yadda Allah ya yi da kai a siyasarka a kasuwancinka a aikinka a gonarka a komai naka sai yadda Allah ya ce a yi ka miƙa wannan wilayar gaba ɗaya ga Allah to ita ce tafi komai girman martaba a cikin musulunci an gane sai mataki na biyu ya ce wal hubbu fillah sai kuma soyayyarka da duk kake son wani abu ya zamanto Allah a cikin addinin Allah soyayyar da kake ta Allah ce wanda hudu filla ƙiyayyarka nan ma ta zamanto dan Allah dan addinin Allah ba gaba ba ce a'a na ƙi wannan abun ko ba na son abun da wanda yake aikatawa saboda abubuwan da yake aikatawa Allah bai son su don haka nima ban son su abun da yake aikatawa Allah yana so shi yasa nake son sa ko da kuwa ka roke shi kuɗi ya hana ka ba za ka ce ba na son sa ba saboda yana bin Allah akwai wanda in yi tambaye ka kudi don bai samu ba sai tafiye ta zagin to yanzu roƙon kudi da kai ba a baka ba shi ma shi kenan sai zamanto dalilin gabarka da ɗan uwanka musulmi kamar haka wasu suke sai ya tafiya je tafiya mutane marowaci ne wani marowaci kai kuma mai sunanka tun da shi marowaci mai kwadayi a'a dole ka sama kanka suna ai tunda ka je gun marowaci kuma waye yake zuwa gun marowaci kuma me ya kai ka gun marowaci kuma me ka je nema fadi mana ba za ka kai magana ba <laughs> to sai da ka sa kwaɗayi <laughs> sannan zai rowa ta shigo da ba ka sa kwaɗayi ba wallahi da ba ka gane marowaci ba ne na ruwanka da kayansa ai tun da aka ce ka zo allah wala na so in gaya muku wani abu a wannan gabar da allah waye yake da damuwa a cikin kunna to waɗanda suka ƙi daga hannun ma suna da shi <laughs> wallahi duk wanda ya ƙi daga hannun shi ma da damuwa duk suna kowa yana da damuwa ba haka ba ne yawwa to da Allah kuma tambaya ta biyu waye a cikin kunnan bai da imanin Allah zai biya masa bukata kowa yana da imanin Allah zai biya masa bukata to je ka gurin sa ni ko ka zo kuna ba zan iya biya maka ko ba ba ne yawwa amma watakila ina iya maka sanadi wannan kuma an yarda da shi an yarda da shi ka bi sabab amma ka tsaya a gurin Allah za ka iya roƙon Allah idan sai akwai sabab ka ce ka yi masa magana don mu mun gama gamawa da Allah jiya da daddare ya eh, na tsaya na yana zulfiri da daddare kuma don in samu abu kaza amma tun da sai an zo ta gurinka to ka masa magana to in Allah ya dako ana zuwa ana masa magana sai ya yarda saboda ka miƙa wa mai duka abu shine Allah so akwai taimakon da kuma baya buƙatar ka mai da shi gurin Allah gurin mutane ake da buƙatar ka dawo da shi an gane jiya jiyan nan mota na ta ci batir watakila da na kwana ina sallah da daddare ina ya laɗi mota ta ba batir amma da safe ta tashi ba za ta tashi ba wala tala ba za ta tashi to yanzu me ya kamata a yi da na zo na yi ne sai na ce a tura na haka wannan turin shi ne zai yi ne <laughs> zai sa da mota amma ina ciki ina ta karatun alƙur'ani da ya laɗi ba za ta tashi ba wallahi to a nan dole sai ka nemi taimakon mutane kuma baka baka sama ma Allah ba daidai ne ka nemi taimakon Allah Allah amma wani abun da ba za a iya biyansa ba sai Allah to sai ka nemi taimako a gurinsa wannan shi ne aula sannan idan ka fito wajen ubangiji kuma akwai wani sabab da sai an yi magana sai wani ya shiga to babu da fi sabab an gani to amma ka zo ka roƙi mutum bai yi ba to ba ka da dalilin zargi akan. da faɗan munanan maganganu a kansa saboda abubuwan da suka haɗa kuwar da Allah ya wajabta maka kai masa soyayya yana da su yana sallah yana azumi yana zakka yana zikirin Allah yana salati ma annabi yana zikin abubuwa waɗannan su kadai sun isa ka masa soyayya ta dan Allah da manzansa kuɗinsa kuma sai ya ga dama wannan ya kamata ka sani ko yawa amma shi kuma ba a bangaren sa ya taimaka ba daure masa gindi muke ba kare ya taimako ba a ya taimaka wani abu ne daban shi ma ƙarin daraja yake nema ma kansa a gurin Allah saboda haka kaso mutum dan Allah dan yana bin Allah ba ka ki mutum saboda ya hana ka wani abu da ka je ka roka ba wannan babu dalili akan an gane walbugudu fillah ka yi kiyayya wato dan addinin Allah amma kada ka yi shi dan kawai wani abu daban tunan idan ka duba za ka ga ana fada ana bacin ana fada munanan maganganu ba wai dan mutumin baya addini ba kawai ana faɗa ne dan wata ko wa irin wannan kiyayyar daga shedan take idan kuma kana son mutum ne don kudinsa kudin ya sa kake soyayya to ranar da kudin suka kare za ka bar shi an gane? to za ga yawancin soyayyar da ake ta kudi ce yanzu duk wanda yake da dan wani abun nan wasu 'yan canji za ka ga ana ta zuwa gurinsa amma watakila idan sun kare shi ma zai gane cewa mutane dama ba kaunarsa suke ba ashe kudin suke kauna ba shi suke kauna ba ko ba haka ba an yi mutanen da in za su taho daga abuja ana taronsu yanzu kuma za su iya shigo garin nan har su fita ma ba a san sun zo ba to me yasa soyayyar ce babu ko ku yi magana wannan wato yanzu soyayyar ta kare saboda kuɗi sun kare kuma matsayin ya kare haka ne to shi wanda yake kan matsayi da wannan ya kamata a yi masa nasiha duk darar da yake kallo a yanzu don yana wannan matsayin da in an jima za ta zama babu ita duk wani wanda yake kan mukami a yanzu to waɗanda da yanzu aka neme su aka raka ba a jin labarinsu ba a kiran sunansu ko a labaran rediyo yanzu ba za ka ji labaransu ba za ka taɓa ji ba suna nan kuma da rai to wannan ya isa wa'azi ba wanda yake kai a yanzu ko gwamna take ko shugaban ƙasa ko ciyama ko ɗan majalisa ko spika kake ko minista kake ko wani wane ne duk yanzu abin da ake yi maka dan kana kai ne nan gaba kaɗan za a ji ka shiru to me ya kamata ka yi shi da ka yi adalci kuma wallahi duk wanda zai yi adalcin ko ya tafi sunansa ba zai mantu ba ba haka ko ya tafi sunansa ba zai ba za a manta ba shi za akwai abin tausayi don ka zama mukami kai ta wulaƙanta mutane ko kai ta ciwo mutane mutunci ko kai ta abin da ka ga dama kana da fawa kuma fawar ma an riga an gaya maka kafin ka hau in shekara hudu ne an ce hudu zafi an riga an fada ko ba wanda ya sake zuwa yi wannan karatun a gaban ka dai kasan hudu ne tsawon ta shi ne takwas ko shugaban kasa, ko gabna ko ko ciyarwe ko ɗan majalisa ko da yake su ba su da nasu iyaka aiko suna iya maimaituwa da majalisa ko amma dai waɗannan ukun kam suna da adadi na ji wani mai magana yana cewa wai kujerar aski ne wai kafin kawo wani ya hau wato sai da aka kwalɗe shi gina aka tuge shi to kai ma ka sani za a tuge ka <laughs> ko ba ka yawwa to amma mutane sai su hau zuwa su manta yanzu dai ana na ana ta fama ana ta fama da wa ana fasa rumbuna ana ɗiban abubuwa ba daidai ba ne a yi tafasawa ana kwasan abinci ana tafiya wannan ba daidai ba ne a addini ba zai yadda da wannan ba to amma su kuma waɗanda suka kullan daidai ne su ma ba daidai ba ne domin kamata ya dama a rabawa mutane ko kamata ya yi a rabawa mutane kuma sun ƙi rabawa shi har koronar ta fara eh dama mun yi ta magana a nan ba a yadda da maganganunmu ba yanzu an dawo inda muke ko wani yana cewa fa magana yake ba da ni yake magana ba amma yana magana ne yake hasashen malamai a mafi rinjayen lokaci yana afkuwa ko mutane sun gane ko ba su gane idan malamai suka yi hasashe to zai abu nan muka zo muka ce a bar mutane a yi sallah wasu ma suka ce mun yi zafi da yawa to yanzu waye yake da sun batta a cikin kunna kuma gobe ma dawa na su ma su abin sun fara tunani satin da ya wuce nake ji a biyoyi suna a shirin duniyar amerika na jin aikuna jin shirin ku duniyar haka mai shirin yake gabatar ba ni na ji yawa wallahi abin da suke faɗi a ciki suka ce dai kawai yanzu corona dai koma ya daina dai za a dawo ci gaba da yadda ake hulɗa za ta koma duniya irin yadda take da dole ne mu a musulunci da ma abinda muka sani annoba ba ta tsawon kwana ba ta daɗewa duniya take tafiya dama Allah ya kawo ta da dan yawan mutane wa'azi ba za ta zama tuturwa su shekaru ba a za ta tafi wannan shi abin da addini ya sani aka ƙi suka fara tsanar masallaci da wasu gurare sai kuma su je sai su tare dukan kowa ba sun batta wani guri can da za a bude ta can haka na ce duk a ɗauka mun hoton su wallahi a turo mu sai na gan su cunkus kuma wallahi ba sun batta na ce oh wato mu za a zo a hana mu sallah ko ana mu waɗanda abubuwa to kaga waɗanda abubuwa duk sun zama babu su to gaskiya ana tausayin mai mulkin da zai sa talaka a gabansa yana azabtar da shi yanzu wannan abincin na ji wani ya fara cewa wai wai masu fasa rumbun ne suka gaggawa wai da yau zai raba gwamna ne yake wannan maganar ba malam wallahi malam gwamna ko ba ku ji ba ne wasu sun ji a labarai ni na ji wai masu fasawa ne suke gaggawa wai da yau da zai rabu to yanzu dan Allah dan annabi al'ummar ka ce wadda ka tsaya ka mata magana ta yadda ta fito da rana ta jefa maka kati ta yi ne, ta tsaya wasu ma suke ta jan mashin akan titi Suke ta jan kuluna suka yi ta da salansa suka yi ta wa marasa lafiya kudi suna murna saboda kaci yanzu kai ne za ka zo ka boye shinkafa saboda su kuma a kira kawa ba za ku yi magana ba wa za a kira ka tsakani da Allah mutanen nan rana suka sha suka zaɓe ka suka yi komai wasu saboda kawai an sanar kai ne kaci suka yi ta boris da mashinan wani ya karye wani ya kunce kalatin bashin fa fa fa pa haka yana ta yawo a gari ya cika wa mutane kudi wani saboda murnan kaji yanzu kuma shi ka ɓoye wa shinkafar da aza kawo ka taimake shi dan allah dan annabi yanzu wannan me za ka gaya ma Allah wallahi kallahi gwamnonin nan su ji tsoron Allah da shugaban ƙasa su ji tsoron Allah waɗannan bayan Allah da ake mulki a kansu ba daga itace aka sassako su ba dukkan su halittar Allah ne halittar Allah ne kuma wallahi Allah yana kishin kowane bawa da Ka kabar ganin talaka haka kawai kana kallonsa kamar Allah yana kishinsa wallahi to daga an zo an an yi abubuwa ba daidai ba ne a je a fasa amma kuma ba daidai ba ne a ƙi taimakonsu a fitar da shi taimaki mutane Allah ya soke wala ya zo abu halawatar iman bawa ba zai ɗanɗani zaƙin imani ba illa idza kana sai idan ya kasance hubbuhu fillah son sai zaman to dan Allah a cikin addinin Allah yake so walillahi kuma yana soyayyar saboda shi Allah وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى أنس مالك نتوع ثلاث أبوة أكو man kunna fihi wanda duk waɗannan abubuwa uku suka kasance cikin halinsa waje da halawatar iman ya samu zaƙin imani abu uku ne duk wanda ya ji yana da su to ya ɗanɗani zaƙin imani abun Allah na farko an ya kuna Allahu Allah ya kasance wa rasuluhu da manzonsa a habba ilaihi su ne suka fi soyuwa zuwa gare shi min siwa kuma da duk abin da ba Allah bane ba manzon Allah da manzonsa su suka fi soyuwa da dukkan abin da ba Allah ba manzonsa ba a gurinsa wannan ya ɗanɗani zakin imani wa an yuhibbal mar'a na biyu ya so mutum la yuhibbuhu ba ya so mutumin bane illa lillahi sai dan wannan mutumin yana bin Allah wannan ya ɗanɗani zaƙin imani wa an ya ya kuma ƙi na uku kenan an ya'uda da kufur yana ƙin ya koma gidan kafirci kama ya karahu an yi ku zafa ya ƙi kafirci da komawa gidan kafirci kamar yadda yake ƙin a ɗauke shi a jefa shi a wuta haka za ka yi makafirci ke ya ka ƙi kafirci kamar haka waye daga cikin mu yake son a dauke shi a jefa shi a wuta ba wanda yake so inda kake yi ma a jefa ka a wuta irin sai kamata ka yi ma kafirci wannan kin to duk wanda ya samu waɗannan sifofi guda uku manzon Allah ya ce ya dan dani zakin imani an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al hubba wal-bughd fi Allah annabi ya sanya so dan Allah. da kuma ƙi don addinin Allah ya sanya shi min afdalil amali suna daga cikin mafifitan ayyuka inda Allah a gudun Allah. Fan abi zarrin kala, kala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama, afdalul amali alhubbu filla wa filla. Abi zarri a ruwaito hadisi, mannan tsira sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, mafificin imani shine al-hubbu fillah kaso dan Allah wal bughdu fillah kai kiyayya dan Allah wala yaktamilu imanul abd imanin bawa baya cika hatta yakuna qalbuhu mamlu'an bil hubbi fillah wal bughdu fihi imanin mutum baya cika har sai zuciyarsu ta zamanto tana cike da so kuma son dan Allah sannan kiyayyar kuma ta zamanto dan Allah ya zo a cikin hadisi yana cewa man ahabba lillah wanda yayi soyayya dan Allah wa abghada lillah ya kuma kiyayya kuma kidan Allah wa ata lillah ya bayar dan Allah wa mana'a lillah ya kuma bayar ya hana dan Allah faqad istakmala al-iman wannan ya cika imani so dan Allah ya samu wannan abghada lillah yaki dan Allah a ata lillah ya bayar dan addinin Allah dan Allah ya ce taimaka mu wannan abu wa mana lillah kuma ya hana dan in ya bayar za a saba ma Allah sai ya hana can kuma ya bada dan za a bi Allah ya kuma so dan ana bin Allah ya kuma ki dan ana kin Allah to wannan faqad istakmala imani, wannan ya cika imaninsu. an gane bayarwa don Allah da hanawa don Allah gaskiya wani abu ne mai wahala saboda wani yana badawa ba don Allah ba lokaci ya karato ko wani yana badawa ba don Allah ba wani kuma yana hanawa din ma don ma an ce abin da za a yi na Allah din ne ba zai bayarwa sai inda za a yi na shekar to zai iya ɗauka ba yanzu aka ga mai kada mai kada kalangu ana masa rawa sai ga wani mutum ya ɗauki mota ya bashi amma limamin fa da yake min sallah kuma ba zai bashi ana samun wannan ga limamin zabbai da mota amma ga wani kalangu yake kiɗa har da su 'yar gagara ita ma ta zo tana karya kwankwaso amma sai a ɗauki mota sai a bashi amma ga limaminsa da watakila in aure ne shi zai daura ma watakila in haihuwa ya shi zai masa suna watakila in an masa ma mutuwa zai gayyato shi amma ba zai ba wa limamin ba saboda ba don allah ba da yawa kuma ana samun waɗannan haka ne yanzu ko aure da kuke daura a nan misali daura in an fito waje da ga wasu na cewa fi sabilillah ga waje wani kone shi kuma an baton giwa kawai yake ce dan toron giwa da wane ne da wane ne wanne fi samun kudi a ciki ba za ku yi magana ba da mai fi sabilillah da mai toron giwa waye ya fi samun kudi to don me ko kar a faɗa na ga kana kallo na ɗaya eh, to wallahi sai an faɗa nan gaba in ka zo bai fi sabilin la'in nan ya kamata ka rinka bawa don ko ma yaya ne ne ya ce fi sabilin la to lilla kai don Allah ka bayar shi kenan ka gama kai ka dakata shi za duk inda aka ajiye akwashin Allah aka ajiye na 'yan duniya to na 'yan duniya ne zai fi abin nan ko na 'yan duniya ya fi cika akwashin Allah bai cika cika ba shi za a atalillah wa mana'adillah yana da wahala saboda ziga wani kuma yana bayarwa ne saboda ya tsare mutuncinsa ko mai jami'ul ahkam na imamul ya qurtubi da yazo fasara wa shu'ara'u gawun, ya ce mawaka duk masu bin su mahau abin nan halakakkun mutane suke bin su ce saboda alam tara annahum fi kulli wadin yahimun su kowane kwari afkawa suke mawaki ne ya ga dama sai ya tsoraka abin abinda ba zai yi ba sai ya ce maka zai yi ya ta ziga ka kwaruruwan da suke shiga suna faɗan maganganu ba haka suke tafiya ba ko ba haka ba fushin ka fushin wane ne a yi ta ziga ka da wani abu wani abu wani lokacin kuma a ce maka mijin maza ga wata gina ɗan ludu ne ke zai to mijin maza kam ina za a je da kai yana so ya mai da kai ɗan ludu shi yake a wurin namiji ko ba ga bane to kaga kutsawa suke ba su kallin munanan munin kalmar kalmomin ne ba sa ganin su akan ma'anar su yadda su amma kuma an ce ma mijin maza kuma sai ka biya da wani kuma yana cewa fi la. sai ka kawar da kai ka murtuke sai gaba kawai abu lokaci yi shi mai kyamara ya matsa sai mu tsaya sau da haka dole mu za mu tsaya a nan saboda haka kowa yi kokari ya ga cewa shedan bai abin da sun shi eh Allah ka sa mu dace Allah kuma ka raba mu da fitna irin ta shedan controversial question da ne me na tambaya ne akan mahaifin su roƙo yake yi ya fi shekara talatin da biyu na tambayin abin da ya ce da su haramun ne ko wato irin wannan ana gada su fasinan kwashin su same ka kawai ya fi su galawa da gurin yake ta da wani abu kowa yana son ya ji me aka gaya min ko to ba zan fada ba ku yi haƙuri abu ne wanda ya shafi mutunci na wani ko gaskiya ba zan fada ba mutuncin wani ne kuma ba za a shiga masa domin shiga mutuncin wani haramu don haka ba za mu fada ba kowa sai mun rufa masa alfini yawa karatunmu in ya biyo wannan kai ba mu san ka ba wannan kuma wani abu ne daban amma a zo da tikwarka da sunanka da wani abu ba za mu yi wannan magana ina fata an fahimta saboda haka ba za mu yi yawa wajibi ne a tsare mutunci addini yana buƙatar rufin asiri da mutuntawa yawa amma in an zo gabana da shi da su to wannan kuma sai mai magana amma ba bayanar jama'a irin wannan muna fata an fahimta to kuma kowa Allah ya rufa masa asiri saboda wani aibi da kake yi kai ne da Allah kuma Allah shi ya sani in ka suturta ka rufe ka tuba ma Allah shi kenan Allah sai ya fi yawa kuma ko ka samu kuɗi ta wannan abun Allah ba zai ce ka zubar da kuɗin ba saboda shi Allah fa in tabu ne wa aslam wa bayyanu shikenan ko wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna wannan shi ne da ga addini yana buƙatar wannan Allah ya ba kowa albarka kuma kowa ya mai da shi gidan salafi da kuma tsare mu a wannan kasa. wannan fitina jama'a ina jin hankalin mutane kowa ya tsaya ya rinka addu'a ya tsaya ya rinka addu'a waɗannan abubuwan da suke faruwa su suka wargaza wasu ƙasashen suka kawo rashin zaman lafiya a wasu ƙasashe so mu ta addu'a cikin mu akwai bayan Allah na gartattu kowa kada ka rena kanka ka daga hannu ka gaya mu Allah ka roƙi Allah ubangiji ya zaunar da ƙasar nan lafiya su masu shugabancin nan Allah ya sa su su yi adalci ko suna so ko ba su ta musu yin adalci ko suna so ko ba su saboda su ma su samu sauki Allah ka yaye mana اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أنزل الأمن في ولايتنا خاصة وسائر ولايات نيجيريا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الأمن في ولايتنا خاصة وسائر ولايات نيجيريا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين